Radio VOH Hausa kuwa kamo a cikin shirin sanda yammacin yau Juma'a ta hajji babbar rana. Muhammad Amin ne zai kanci tare da ku kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan su sai mu kawo muku son shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin murmurin masu saurare wanda Hassan Barka zai gabatar. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye tare da Tahir Amin. daga shi kuwa sai mu haɗa ku da Sheikh Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin fiqihu. Shirin mu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu wariya su daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san wanda Abdullahi Salo tsina shirya kuma zai gabatar. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 31 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan jumada ula na shekarar 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan disamba na shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein an haifi saddam hussein ne dai a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekara 20 ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani juyin mulki wanda ahmad hassan albukari ya jagoranta a kasar ta iraki sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban kasar iraki cikin shekaru 23 da ya yana mulki a kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da ƙasar iran tsawon shekaru takwas sannan kuma ya kai wa 'yan kabilar kurdawa na ƙasar iraki hare-hare tare da yi musu kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye ƙasar kuwait da ƙarshe dai bayan da amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama shi a cikin wani rami yana ɓoye a kusa da garin na tikrit mahaifarsa bayan haka ne kuma suka mika shiga gwamnatin iraki wacce ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma aka yanke masa hukuncin kisa a kan laifi guda ɗaya daga cikin dubban laifuka waɗanda aikata makamantan haka na kisan bil'adama a lokacin da yake mulkin ƙasar ta iraki da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki sha na ƙasar iran ya mai gurbin firaministan ƙasar na lokacin gulam reza ashari da shahpur bakhtiyar bayan da aka kasa murkushe zanga-zangar yin allah wadai da sarautar kasar ta kama karya a lokacin sarki sha tare da masu bashi shawara na gwamnatin amurka sun yi kyakkyawar fata kan cewa shafur baktiyar yana ika kawo zanga-zangar da ake gudanarwa a wannan lokacin a duk faɗin ƙasar iran ta hanyar yin alƙawla na ƙarya domin yaudarar mutane a lokacin da marigayi imam khomeini yake gudun hijira a birnin paris na ƙasar faransa lokacin ya ji wannan labari sai bayar da umarni ga mutane da cewa kada su saki su yadda su yaudaru da alkawalan karya daga shahur bakhtiyar su ci gaba da boransu da gudanar da zanga-zanga har sai an kifar da gwamnatin kama karya. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirin mu na rana daga karfe sha 12 da minti 20 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. su. samu ci gaba sosai a tattaunawa da ake yi na cirewa Iran takunkumi a birnin Vienna. Kwamitin tattaunawa a ƙasar Mali ya goyi bayan tsawaita wa'adin mulkin sojoji zuwa shekaru biyar. Janar Kasim Suleimani babban gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya. Masar ta sanar da sunayen 'yan kwallon za su wakilce ta a gasar kofin Afirka a ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga labarin ɗaya na bin ɗaya. an samu ci gaba sosai a da ake yi a cirewa iran takunkumi a vienna babban mai shiga tsakani na kasar iran a da ake yi a vienna don cire mata takunkumi ali bakiri khani ya ce tattaunawar karshe da aka yi kafin shiga sabuwar shekara an samu ci gaba sosai a kokarin da ake yi na ganin an cirewa iran takunkumi kuma za a ci gaba tattaunawar tsakanin bangarorin jin kaɗan bayan an dawo hutun sabuwar shekara ya ce dukkan bangarorin iran da na kasashen turai sun taɓo abubuwa masu muhimmanci tare da musayar ra'ayi a kai a tattaunawar musamman batun cire mata takunkumi kuma an samu ci gaba da shi ne aka rufe tattaunawar zagaye na takwas da aka yi tuni dai mai shiga tsakani na iran ya iso birnin tehran bayan ya baro birnin vienna bayan ya tattauna da mai kula da siyasar harkokin waje na tarayyar turai kuma wakilin kasashen turawa uku a tattaunawar kwamitin tattaunawa a ƙasar mali ya goyi bayan tsawaita wa'adin mulkin sojoji zuwa shekaru biyar rahotanni daga birnin bamako na kasar mali sun bayyana cewa sakamakon da aka fitar a ban taron sake gina kasa da a gudanar a kasar a matsayin mataki na karshe na tuntuɓar juna kafin gwamnati da zaɓe da miƙa mulki a hannun farar hula ya amince da tsawaita wa'adin mulkin sojoji da suka yi juyin mulki daga watanni shida zuwa, nan da shekaru biyar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasar mali a watan agustan shekara ta 2020 jagororin juyin mulki sun yi alkawarin mika mulki a hannun gwamnatin farar hula nan da 22 ga watan fabrairu na shekara mai kama wata 2022 bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu bayan matsin lamba da suka fuskanta daga ɓangaren ƙungiyar tarayyar afirka da ECOWAS da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa. ta taron sun amince da tsawaita wa'adin ne don ba da damar yin garan bawul da fitar da sabbin tsare-tsare da zai taimaka a gwada zaɓe mai tsafta ko mai inganci kamar yadda ya zo a takardar taron da aka fitar a ƙarshen taron a gaban shugaban mulkin soji na ƙasar kanar goyeta daga ƙarshe sun ba da shawara game da mahimmancin samar da haɗin kai tsakanin ɓangarorin soji na ƙasar da za a yi aiki tare da kuma kwaɓe ɗamarar masu ɗauke da makamai da shigar da su cikin sojojin ƙasar. ƙasar iran ta ce janar qasim sulaimani babban gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya kakakin makatarokin wajen ƙasar iran ya faɗi cewa a kowane lokaci shahid janar qasim sulaimani yana ba da gudunmawar ta dace wajen ci gaban tsaro da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya wanda hakan ya nuna cewa lalle shi gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya. Wannan yana zuwa ne a dai lokacin da aka shiga rana ta biyu don tarurrukan da ake gudanarwa na tuna zagayowar cika shekaru biyu da shahadar Kasim Sulaimani yana mai cewa matakin da Amurka ta ɗauka na yin kisan gilla kan gwarzon yaƙi ta'addanci na duniya yana nuna cewa Amurka ita ce ke goyon baya da ƙarfafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. ya ce kisan gillan da amurka ta yi wa janar suleimani da abu muhandis da sauran abokan tafiyar su a kasar iraki bai sanya ya gwiwar jajircewar da iran take da shi take yi ba ya sanya ta kara dunkulewa ne da kuma kara gogewa wajen ci gaba da jajircewa wajen tunkarar abokan gaba iran ta ɗauki kisan gillan da aka yi wa suleimani a matsayin harin ta'addanci kuma fadar white house ita ce ke da alhakin abin da ya faru kuma iran tana ɗaukar matakan da suka dace ta hanyar siyasa da shari'a a matakin diflomasiyya da hakan ya jawo duniya ta yi tir da amurka kan kisan gillan na janar kasim sulaimani masar ta sanar da sunayen kwallo za su wakilce ta a gasar cin kofin afirka a ƙasar kamaru cikin 'yan wasa ashirin da biyar ta bayyana sunansu ana sa ran muhammad salah na liverpool ne zai rike kaftin haka kuma ɗan ƙwallon arsenal muhammad ilneni yana daga cikin waɗanda za su wakilci ƙasar a gasar za a fara a ranar tara ga watan janairun shekara mai kamawa a ƙasar kamaru sauran 'yan wasan ukun da ke taka leda ƙasashen waje sun haɗa da ahmed higazi mai wasa a saudi arabia da mustapha muhammad da ke taka leda a ƙasar turkiya sai kuma umar marmush mai wasa a ƙasar jamus masar da ke rike da kofin afirka karo bakwai za ta fara karawa ne da najeriya a ranar 11 ga watan janairu kafin daga bisani ta fafata da gini bisau da kuma kasar sudan a wasannin cikin rukuni da za a fara sojojin kasar sudan sun kai samami a tashar talabijin ɗin al'arabiya na kasar saudiya a birnin khartoum da tuni daga kasar sudan sun bayyana cewa jami'an tsaron kasar sun kashe mutum hudu tare da kai samame kan tashar talabijin ɗin al'arabiya da ta labarai ta al-hadath na ƙasa ta saudiya ta da kwace dukan kayayyakin aikin su tashar talabijin ta tauraron dan adam da ke birnin dubai na daɗaɗɗiyar daular larabawa ta faɗi cewa an jikata 'yan jarida da dama a harin sun kai samame ne jim kaɗan bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harsashi mai rai wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan oktoba a birnin khartoum da ma sauran sassan ƙasar. Ƙungiyar likitoci masu goyon bayan demokuraɗiyya a ƙasar Sudan sun sanar da mutuwar mutum hudu bayan da sojoji suka harbe su a birnin Undurman da ke arewa maso gabashin Khartoum. Wannan ne ya cika adadin mutum hamsin da biyu kenan waɗanda aka kashe a zanga-zangar ba bayan nan da ake gudanarwa a ƙasar ta Sudan. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu saurari shirin nan na Afirka a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda dambaruwar siyasa ta yi kamari ne tsakanin shugaban ƙasar Somalia da Prime Minister sa da kuma matakin da ƙasar Amurka da tarayyar Turai suka ɗauka na shiga tsakani da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Somaliya Muhammad Hussein Rabli ya kirayi rundunar soji da sauran jami'an tsaron ƙasar kan karɓan duwani umarni daga gare shi kai tsaye ba daga shugaban ƙasar ba Muhammad Abdullah Farmajo yayin da ƙasar Amurka da ƙasashen yammacin Turai suka yi kira ga shugabannin Somaliya kan kawo ƙarshen saɓaninsu da nisantar duwani matakin rikici da zai raba kan al'ummar ƙasar kamar yadda Firaministan Somaliya Muhammad Hussein Rabli ya yi watsi watsi da kudirin da shugaban kasar Muhammad Abdullah Farmajo ya fitar na dakatar da aikinsa a matsayin firaminista har sai an kammala gudanar da bincike kansa dangane da tuhumarsa kan barnata dukiyan kasa inda firaministan kasar Muhammad Hussein Rabli ya jaddada cewa babu dalili da zai hana shi ci gaba da gudanar da ayyukansa a matsayinsa na firaminista lamarin da ya ƙara kamarin rikici a tsakaninsu yana mai cewa umarnin shugaban kasar karya doka ce da sabawa kundin tsarin mulkin kasa sakamakon haka muhammad hussein rabli ya jaddada cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda doka ta shimfiɗa da nufin ganin ƙasar ta kai ga lokacin zaɓuka domin miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati a nan gaba kuma yana mai zargin shugaban ƙasar da ƙoƙarin janyo cikas ga shirin gudanar da zaɓuka a ƙasar ta hanyar ƙudurin da ya fitar kansa a nashi bangaren karamin sakatare a ma'aikatar yada labaran kasar somaliya ya bayyana cewa firaministan somaliya muhammad hussein rabli yana nan a ofishinsa kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tsara yana mai jinjina wa rundunar sojin kasar kan kin aiwatar da kudirin shugaban kasar na rashin karbar umarni daga firaministan kasar yana mai daukan kudirin a matsayin juyin mulki kamar yadda wani faifai na bidiyo da aka watsa a shafukan sada zumunta ya nuna lokacin da Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabli ya zo ofishinsa da rikiyar masu tsaronsa daga sojojin gwamnatin kasar gami da wasu adadi na jami'an gwamnatinsa. hakanan wani faifai na bidiyo na daban ya nuna Prime Minister Muhammad Hussein Rabli da wasu ministocin gwamnatinsa a ofishinsa da ke birnin Magadishu fadar mulkin kasar. har ila yau ofishin firaministan kasar somaliya muhammad hussein rabli ya fitar da bayani da a ciki yake bayyana rashin amincewarsa da kokarin shugaban kasar na juya akalar rundunar sojin kasar daidai da son ransa yana mai fahimci cewa firaministan kasar yana ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da wata matsala ba hakanan shugaban kasar somaliya muhammad abdullah farmajo ya sake jaddada matsayinsa na ba da umarnin dakatar da ayyukan firaministan kasar na akalla watanni hudu har sai an samu damar kammala gudanar da bincike kansa dangane da zargin barnata dukiyar kasa a wani bayani da fadar shugaban kasar somaliya ta fitar yana dauke da cewar shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya ba da umarnin dakatar da firaministan sa daga aiki bayan zarginsa da amfani da matsayinsa wajen karbe fili mallakin rundunar sojin kasar kuma tuni aka fara gudanar da bincike kan batun bayanin ya kara da cewa firayim minista muhammad hussein rabli ya ɗauki matakin gudanar da garan bawul a majalisar ministocin ƙasar tare da canza ministocin shari'a da na tsaro daga mukamansu duk wannan mataki yana zuwa ne kafin ƙara bincike kansa dangane da tuhumarsa da yin sama da faɗi da dukiyar gwamnati a wani kuduri na daban da fadar shugaban kasar somaliya muhammad abdullah farmajo ta fitar ta umarci shugaban rundunar sojin somaliya kuma ministan tsaron kasar brigadier general adawa yusuf raga da ya ɗauki matakin dakatar da wasu shugabannin rundunar sojin ruwan kasar daga ayyukansu kan zargin hannu a wawushe dukiyar gwamnatin kasa wannan saɓani da ya kunno kai tsakanin shugaban kasar somaliya da firaministansa ya ɗaga hankalin duniya sakamakon haka ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta kirayi mahukuntan somaliya kan su haɗa kai waje guda wajen ganin sun kammala shirye-shiryen gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ƙasar ta ingantacciyar hanya da aminci kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ya jaddada cewar gwamnatin amurka tana kira ga mahukuntan somaliya kan gudanar da zaman shawarwari da nufin tsara gudanar da zabukan kasar kamar yadda ofishin jakadancin amurka da ke magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya a shafin sa na totar ya bayyana cewar muna kira ga babban murya ga shugabannin somaliya da su ɗauki matakin gaggawa wajen sulhunta kansu don nisantar ruruta wutar rikici da saɓani tare da ɗaukan matakan shawo kan ɓullar tozoma da tashe-tashen hankula musamman a babban birnin ƙasar magadishu hakanan jakadiyar kasar birtaniya a somalia kate foster ta kirayi dukkanin bangarorin da suke rikici da juna a somalia da su gudanar da zaman kwamitin gudanarwa na ƙasa da kuma shiga cikin tattaunawa domin samun hanya mafi inganci kamar yadda a shafin ta na twitter ta kwadaitar da shugabannin somaliya kan daukan matakin gaggawa wajen ganin sun warware sabani da rikicin da ke tsakanin su. kate foster tana mai jaddada cewa ba za a taɓa lamuntar tashe-tashen hankula da hargitsi a tsakanin jami'an ƙasar ba sakamakon haka jakadiyar ƙasar ta birtaniya a somalia kate foster ta yi gargaɗi kan duk wani bullar rikici da tashe-tashen hankula a somalia tana mai jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar kan kwantar da hankali da kai zuciya nesa a nata bangaren jakadiyar kungiyar tarayyar turai a kasar ta somaliya ta bayyana cewa zaɓe cikin kwanciyar hankali a somaliya shine zai kasance hanya da zai kai ga ƙasar ga ci gaba dambaruwar siyasa a somaliya ta ƙara yin kamari ne tun a makon da ya gabata bayan da aka zargi firaministan ƙasar muhammad hussein rable da mallake fili mallakin rundunar sojin ruwan ƙasar tare da gina shi bayan zargin firaministan somaliya da mallake filin rundunar sojin ruwan ƙasar ne shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo ya umarci ministan tsaron ƙasar hassan hussein kan fara gudanar da bincike kan zargin ganin haka firaministan somaliya muhammad hussein rabli ya ɗauki matakin gudanar da garan bawul a majalisar ministocin ƙasar inda ya canzawa ministan tsaro da na shari'ar ƙasar wajen aiki don haka shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo ya fitar da ƙuduri kan dakatar da firaministan ƙasar daga aiki domin gudanar da bincike kasar somaliya ta shiga cikin mummunan rikicin siyasa ne tun a watan afrilun wannan shekara bayan da shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya karawa kansa da na 'yan majalisun dokokin kasar wa'adin mulki na tsawon shekaru biyu inda asalin wa'adin mulkin ya kare tun a watan fabrairun wannan shekara da hakan ya janyo rikici da tashe-tashen hankula da ya kai ga rabuwan kai musamman tsakanin jami'an tsaron kasar gami da dauki ba daɗi a tsakaninsu a birnin magadishu mogadishu fadar mulkin kasar kamar yadda tun a farkon lamarin da shugaban kasar abdullahi farmajo ya gabatar da daftarin kudirin neman ƙarin wa'adin mulki a gabar majalisar wakilan kasar domin zama doka kuma majalisar ta kada kuri'ar amincewa shugabar majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta ɗauka na goyon bayan ƙarin wa'adin shugabanci a ƙasar ya saba doka kuma ya yi ƙorafi da cewa ba a gabatar da daftarin ƙudurin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya da wa'adin ta ya kare kuma ta ɗauki matakin ƙara wa kanta wa'adi hakan zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da barazana a ɓangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai ƙara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan ƙasar sakamakon yin hawan ƙawara ga dokokin ƙasa don haka shugaban majalisar dattijan kasar ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullah farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancinsu ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran ɓangarorin ƙasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da zai samu amincewar 'yan ƙasa sakamakon haka shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullah farmajo ya janye aniyarsa musamman bayan fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya da na yanki kuma ya wakilta firaministansa kan shiga tsakani domin cimma matsaya da masu adawa da ƙarin wa'adin mulkinsa kan tsere da lokacin lokacin zaɓuka a ƙasar a lokaci mafi kusa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. Barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashi da hausa na bh shimile jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne yi da magaram jamhuriyar nijar lakira da da galan ya yamai na jamhuriyar nijar to ina so yi tsokaci a dangance da rahoto da aka ba da kaya abinci ya fara tsada a jamfuri nijar to gaskiya wannan wani abin fargaba ne ganin masu karamin karhi sai sun hoto su nemo su ci da iyalinsu aka ce abinci ya yi tsada to ina masu kuɗin da suka tara amfani suka jirge domin ya yi tsada su saida wannan ba imani ba ne kuma ba halaliya ba ne wannan saboda allah bai ce ba abincin da talaka zai ci a jirge shi ya tsada a saida ya kamata mutane su sauke dogon guri su hutu abinda suka auna su dan dora riba kaɗan su saida domin a ji daɗin rayuwa ya yi kyau da fatan shugabanninmu wanda suka auni auhani za su hudo irin wannan lokaci da aka ce ya yi tsada su karya su saida domin arzikin su yi albarka da fatan allah kamu sauki abin nagode mai magana isu ne ma'aite da magarabin jamhuriyar nijar. assalamu alaikum sashen hausa radio iran muna fatan alheri gare ku to ra'ayina da zan bada a wannan rana ta yau shine akan wannan kokowa da gargajiya da aka fara a niger. gwamnati na cewa ta tana yin wannan kokowa ne saboda haɗa kan 'yan ƙasa samu a zamana lafiya ya kamata jama'a su yi amfani da wannan damar bai kamata a ce kokowa ta raba kan jama'a ba wanda allah ya ba sa'a shine zai samu takobin kenan bai kamata a ce ana ta cece ku ce ba ko ana samun matsala tsakanin jama'a dan gaskiya wani lokaci in ka je inda ake kallon kokowa a tv za ka ga akwai matsaloli Za ka ana zage-zage Za ka ga ana faɗace-faɗace wannan ba abun yi ba ne. kamata jama'a su haɗa kansu kokowa zuwa za ta yi ta huce kuma ta bar ku tare yana da kyau a samu haɗin kai tsakanin jama'a yawwa kuma sun ce ta gana gargajiya kenan yana da kyau a ce a rinka karfafa yaren da jama'a ke ji ba faransanci ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu VOC Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. To a gaskiya bisa kan kokowar gargajiya da ake yin ta saboda haɗin kai saboda zumunci a ƙasar mu Nijar yanzu abin ya kai ya kawo ma yanzu ba kokarin zumuncin ba ake so a haɗa. Ana kokarin raba kan 'yan Nijar. To a gaskiya kokowa ta da ita ce kokowa ta gargajiya wanda 'yan jiha suka iya kai ma waccan jiha domin a sassa da zumunci a yi wasa a yi dariya to amma abin a yanzu ya cita saboda san kai ya yawa san rai ya yawa a ciki ya kamata a ce mu gane mu zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya a jamhuriyar Nijar a bisa kan wasannin gargajiya sunana Abdulaziz Brezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci na Iran barka da yau muna muku fatan alkhairi muna jinjina muku sosai sosai kuma muna jinjina wa dukkan mutan wannan gida mai albarka Alisa Lusu Sani Alilu Mahar DJ Alisto daga dama Damagaram ta jamhuriyar Nijar To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Yanzu kuma bar haɗa ku da Tahir Amin domin gabatar da shirin na kissoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da lukmano mai hikima inda muka bayyana cewa bawan Allah ta'ala ne bakar fata a ƙasar Masar ko Sudan wanda Allah ta'ala ya masa nima da ilimi da hikima saboda wasu halaye masu kyau da ya rike wanda suka hada da sanin Allah ta'ala rikon amana rashin ha'inci faɗin gaskiya da kuma rashin shiga cikin lamarin da bai shafe shi ba har ila yau mun bayyana cewa Allah ta'ala ya kawo sunansa har sau biyu a cikin alkur'ani mai girma a cikin sura mai sunansa wato suratul lukman har ila yau mun bayyana cewa akwai wasu malamai suna ɗaukar sa a matsayin annabin Allah saboda wasu hadisan da suka karanta da kuma yadda suka fahimci ayoyin alkur'ani wa'anda Allah ta'ala ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani mai girma sai dai muka ce wannan ba zai zama hujja na zamansa annabi ba saboda wasu dalilai da muka ambata daga cikinsu dai a cikin ƙisar da aka kawo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da Lukman yana cewa Lukmanu ya kasance yana barci wata rana da rana sai ya ji wani mai kira yana kiransa ya Lukmanu shin kana son Allah ya sanya ka khalifansa ka yi hukunci a cikin mutane da gaskiya sai ya ansa mai kiransa da cewa idan ubangiji na ya bani zaɓi ina son ya yi mani afuwa da hakan kuma ba zan zaɓi jarabawa ba idan kuma ya ɗora mani shi to na ji na yi biyayya don na san cewa idan ya ɗora mani shi to zai taimaka mani zai kuma kare ni daga yin kuskure sai mala'ika ya ce masa me yasa ya lukman sai ya ce don yin alkalanci shine matsayi mafi wuyan riko kuma mafi tsanani zalunci ya rufe shi ko ta ina idan an kare mutum zai tsira daga yin zalunci idan kuma ya yi kuskure to ya kauce wa hanyar aljanna wanda ya kasance makaskanci a duniya amma maɗaukaki a lahira ya fi wanda ya kasance mai ɗaukaka a duniya makaskanci a lahira wanda kuma ya zaɓi duniya akan lahira duniya za ta fitine shi ba zai sami lahira ba sai mala'ikan ya yi mamaki da kyakkyawar hikimarsa don haka ya yi baccinsa sai aka ba shi hikima ya tashi daga bacci yana magana da hikima kafin mu karkare wannan shirin kafin mu karkare wannan shirin bari mu dubi wasu hikimomi ko wasiyoyi wanda ake danganta su da lukmanul hikima wasiyarsa ta farko ga ɗansa wanda yake masa tarbiyya ita ce kada ka yi shirka da allah wannan wasiya ita ce wasiya mafi muhimmanci wacce lukman ya yi wa ɗansa ƙarami haka kuma ita ce farkon kiran dukkan annabawa ga mutanensu kamar yadda allah yake cewa kuma a lokacin da lukmanu ya ce wa ɗansa alhali kuwa yana yi masa wa'azi ya ƙaramin ɗana kada ka yi shirka gami da allah lalle shirka wani zalunci ne mai girma cikin suratul lukman ta goma sha uku ta biyu kuma bautar Allah da kaɗaita shi sannan bayan haka kai tsaye ya kawo kyautatawa iyaye da biyayya a gare su da sada zumunci da tausaya masu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa cikin alkur'ani mai girma kuma mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa biyu uwarsa ta ɗauke shi a cikin rauni a kan wani rauni kuma yayansa a cikin shekaru biyu muka ce masa ka gode mini da kuma mahaifanka biyu makoma zuwa gare ni kawai take cikin suratul lukman aya ta goma sha hudu a cikin wannan ayar ya keɓance mahaifiya inda ya bayyana wahalar da ta sha kan abin da ta haifa wanda ya bata wannan matsayin na kyautatawa kafin mahaifi amma idan sun buƙace shi da ya saba Allah ta'ala na sabon shirka to kada ya yi biyayya a gare su don makomarsu zuwa ga Allah take sai kuma wasiya ta uku inda yake cewa sanin cewa allah ta'ala na tare da mutum a duk inda yake kuma yana lura da abin da mutum yake aikatawa kamar yadda yake cewa ya karamin ɗana lalle ita idan gwargwadon ƙwayar komayya ce to ta kasance a cikin wani falalen dutse ko a cikin sammai ko a cikin ƙasa Allah zai kawo ta lalle Allah mai tausayawa ne masani cikin suratul lukman ayata goma sha shidda To masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fito idan lakai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau, ai are lafiya. Duniyar mu a yau.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 da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da zaman tattaunawa kan tabbatar da shirinta na gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan na ƙasar siriya da ta mamaye sannan ta sanya yankin cikin yankunan da take da awar mallakarta a shekara ta 1981 duk da cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su ganin halaccin kirarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a zaman da majalisar ministocin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar a yankin Julan na kasar Siriya da ta mamaye. Firaminista Naftali Bennett ya siffanta shirin gwamnatinsa da cewa mataki ne mai girma tun bayan mamaye yankin na Julan a shekara ta 1967 kuma ya kara da cewa wannan shiri na sa wata babbar nasara ce da ta samu a matsayinta na gwamnatin Yahudawa 'yan sahawiniya mai fada da aikatawa ba yawan surutai ba. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta firaminista naftali bennett ta zartar da ƙudurin shirin gina matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida masu dauke da gidaje fiye da dubu bakwai da za ta shafe tsawon shekaru bakwai tana gudanar da gine-ginen wakilin gidan talabijin na aljazira walid umari yana cewa akwai yiwuwar majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kada kuri'ar amincewa da sabon shirin da nufin karfafa matsayar siyasar tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da take daukan julan na kasar siriya a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila walid umari ya kara da cewa wannan matsayi na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na gudanar da matsugunan yahudawan sahuniya 'yan ƙaƙa gida a yankin ƙasar siriya da ta mamaye yana nuni ne cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba su tunanin wata rana da za su sulhunta da gwamnatin siriya da haka zai tilasta musu janyewa daga yankunan siriya da suka mamaye musamman yankin julan majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta israel public broadcasting corporation tana cewa shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙarin wasu dubban sabbin gidaje a yankunan julan na siriya da tamami zai sanya ta nimka yawan gidajen da ta gina zuwa gidaje dubu ɗari a watan oktoban da ya gabata na wannan shekara firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yi furuci da cewa gwamnatinsa tana shirin gina wasu sabbin garuruwa biyu a yankin na julan da ta mamiyi tuddan julan za ta ci gaba da kasancewa mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da la'akari da matsayin kungiyoyin kasa da kasa kan shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ba idan za a iya tunawa a watannin baya jakadan kasar siriya bashar ja'afari a majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da bayani a rubuce ga shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zai jagoranci zaman kwamitin kan batun da ya shafi halin yankin gabas ta tsakiya inda bayanin ya kunshi cewa yau tsawon shekaru 54 da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna gazawarsa kuma yana nan akan matsayinsa na nuna gazawar kan rashin ɗaukan mataki dangane da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da ayyukan wuce gona da iri kan ƙasashen larabawa da kuma take dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya game da matakan murƙushe al'ummar larabawa da mamaye musu yankuna sakamakon goyon baya da take samu ido rufe daga wasu kasashen yammacin turai kuma mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wacce ƙasar amurka ita ce kan gaba inda waɗannan ƙasashe suke wofantar da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu na kare yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da tsaron zaman lafiya da amincin ƙasa da ƙasa suka rungumi bakar siyasar kare ƙarya da rashin adalci musamman muna na manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna masu jan ƙafa kan duk abin da zai shafi batun mamaye mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da rashin tsuma baki kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan al'ummar larabawa ballantana a tuhumce ta da laifukan yaƙi laifukan cin zarafin ɗan adam da kuma take haƙƙin ɗan adam da take aikatawa jakadan kasar ta siriya bashar ja'afari ya kara da bayyana cewa baya ga batun cin zarafin dan adam da ci gaba da mame yankunan larabawa tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta bullo da wata sabuwar bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falastinu da nufin kara wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da dukkanin kudurori da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan yankunan falastinawa lamarin da ya fuskanci tofin alatsi ne daga gwamnatin siriya da mafi yawan mambobin majalisar majalisar ɗinkin duniya inda siriya da mafi yawan ƙasashen duniya suka jaddada cewa sanarwar donald trump kan yankin julan na siriya da aka mamaye da birnin kudus da aka mamaye matakai ne na ɓangare guda da baya da halacci ko matsayi a doka a fagen siyasar duniya kawai bakar aniya ce domin janyo kace na ce a tsakanin al'umman duniya kuma yankin julan da na falastinu da ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za su ci gaba da kasancewa mallakin siriya da falastinu a fuskar doka da ƙudurorin ƙasa da ƙasa ja'afari ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka na yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sun shige iyaka inda suke ci gaba da ƙaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar siriya lamarin da yake matsayin take ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 350 na shekara ta 1974 kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lokaci zuwa lokaci take kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan kasar siriya ta hanyar jiragen saman yaƙi da hakan ke janyo shahadar mutane da suka hada da mata da ƙananan yara game da tsofaffi baya ga jikata jama'a da rusa gidajensu jakadan kasar ta siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya yi nuni da cewa wannan ta'addanci yana zuwa ne a matsayin ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa wanda a ƙasa da shekara guda ta kai jerin hare-hare sama da hamsin waɗanda suka yi sanadiyar shahadar adadi mai yawa na fararen hula tare da lalata dukiyoyinsu har ila yau gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya tana ci gaba da aiwatar da ayyukan ta'addanci tare da keta hurumi da haƙoƙin ɗan adam a yankin julan na ƙasar siriya da ta mamaye tun a shekara ta bakwai gami da ƙoƙarin ganin ta kammala mamaye yankin ta hanyar ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida da nuna wariya da tsare larabawa a kurkuku tare da gana musu dangogin azaba baya ga matakin korarsu daga daga muhallinsu ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira da wawushe albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin na Julan. Ja'afari ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana ƙoƙarin canza matsayin Julan na kasancewarsa mallakin ƙasar Siriya zuwa mallakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ƙarfin tsiya misalin tursasa wa ɗalibai 'yan yankin Julan da suke karatu a ƙasashen yammacin Turai da suke zuwa gudanar da hutu a yankin canza takardar ɗan ƙasa zuwa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila gami da ɗaukan matakan barazana gare su kan rashin komawa Turai domin gudanar da karatu matukar ba su canza canza ba a ja'afari ya jaddada cewa ci gaba da mamaye yankunan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a 'yan shekarun baya-bayan nan yana gudana ne karkashin shirin tsohon shugaban kasar amurka donald trump sakamakon haka mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka raɗawa matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka gina a 'yan watannin baya-bayan nan sunar trump wato matsugunan trump kuma tuni suka kwaso ɗaruruwan yahudawan sahiyuniya zuwa matsugunan da nufin shafe tsarin yankin julan mallakin ƙasar siriya jakadan kasar siriya basharul asad ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na ci gaba da kama mutane a yankin julan tare da tsare su a gidajen kurkuku bakar siyasa ce ta cin zarafin ɗan adam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke gudanarwa yau tsawon shekaru fiye da hamsin sakamakon haka jakadan kasar ta siriya bashar al-ja'afari ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya hanzarta ɗaukar matakin ganin an tursasawa gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yin aiki da kudurin kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya mai lamba 497 na shekara ta 1981 kan dakatar da duk wani gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye tare da janyewa daga yankin kwata-kwata ciki har da yankunan da ta mamaye tun a shekara ta 1967 hakanan ja'afari ya buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin tursasawa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin buɗe mashigar kanetara da ya haɗa al'ummar julan da 'yan uwansu a siriya a Ja'afari ya jaddada cewa gwamnatin Siriya ta bayyana rashin amincewarta karara da matakan da tsohon wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Gabas ta Tsakiya Nicholas Maladenov ya ɗauka na rashin sanya batun mame yankin Julan na ƙasar Siriya cikin jerin ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila gami da matakin da take ɗauka na ƙoƙarin canza fasalin yankin da taimakon gwamnatin Amurka a rahoton da ya gabatar kan rikicin yankin Gabas ta Tsakiya sakamakon haka ja'afari ya kira ga sabon wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya kan bijiro da batun yankin julan tare da fayyace korafin gwamnatin siriya ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu tare da Sheikh Abdulkadir tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi kari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da yake an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shigen wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba shi amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai ƙari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zama ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam in ka ce wa alaikum salam to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan karka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so a yi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi, a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya ɗauko wanda ake a sujada ya ce subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi to kaga wannan ya ɗauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku zikirin eh, da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba to shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magariba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba a to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallar magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake yi da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallar magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha ɗin da ka sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha din to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to za iya mai da niyyar ka kace to ka canza niyya ba wai sai ka bada da baki ba a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudun ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to allah ya samu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da ike gudana dangane da cin abinci ka cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ya ta da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana ɓata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma ɓaci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumre hannu a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyaɗa kwaya ɗaya sai ka ɗauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah wannan sallah ta lalace babu sallah saboda haka an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abun ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai ɗan wani abubuwa na abinci da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya ɗan taɓo ɗan wannan abun sai ya haɗe wannan ɗan abubuwan da suka mammakale a tsakankanin haƙora malaman fikin suka ce a wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma ɗan abu mai ɗan zaƙi-zaƙi ya ɗan sha cakulet kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallarsa to dan cakula ɗin ta dan mammakale masa a baki ko a wajen hakoransa sai harshen sa ya dan taɓa wani guri ya dan ji zaƙi-zaƙi to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to ma saurare ya zama wajibi in jalin zamu shirin anan in bankwana da ku sai a tarbe mu a gobe da safan Allah ya kai mu domin jin mu dauke su shirye-shirye amma kafin na amma din wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma zugun shin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tcb1.ng a huta lafiya